masallaci da yake a birni a wannan rana ta yar ga watan nuwamba shekara ta dubu daya shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya wanda ya daidai da rana ashirin da tara ga watan rabiul awwal ta shekara ta ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a wannan darasi wanda shi ne darasi na biyu a cikin littafin jawami'ul akhbar da al'allama abdurrahman bin nasir sadi ya tattara hadisi ta ya tara a yan ba manta ba da sun fara magana kan hadisi kuma sai lokaci kalinsa a darasi na farko a darasi na biyu za mu sake karanta hadisi kamala الرحمن الرحيم حديث الثاني قد ليس أبي والسنة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدث في أمرك هذا ما ليس ما من عمل عملا ليس عليه أمرك فهو رد عليه نعم yanzu mun yi bayani takaitacce akan na na da kuma a rayuwar da lokacin da ta bar duniya ko shekara aka wata shekara na na'isa ta bar duniya kula ta bayan mata sallah Abu Huraira kuma yi bayani irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake santa ta take cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa man ahadatha hadha ma laysa minhu huwa rad mutum da ya farar da wani abu a cikin al'amarinmu ana a cikin addini alaisa samin wanda baya cikin addinin kowaran wannan abin jiyarwa ne a wata ruwaya man amila amalan wanda ya aikata wani abu wanda laisa alaihi amruna ba umarnin maji kowaran wannan abin jiyarwa ne na kulli hal wannan hadisi Aisha radiyallahu anhu shi ke hadisi wanda ya fi kutuwa fili wajen raddin abin da yake da alaƙa da bid'a ko abin da aka fara. Abin da ake nufi da bid'a shi aikata wani abu a cikin da ba a kai shi a na kawalai. Wannan shi ake kira bid'a. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi amri a haza a al'amarin mu wannan wannan sai yake nuna mana cewa wanda ya farar da wani abu wanda ba da nufin addini ne wannan abun ba kan shi a bid'a ba saboda shi ya ce fi amri na haza don haka yana daga cikin jahilci da mutane da yawa su lokacin da aka yi magana akan bid'a ya ce maka to ai jirgin sama da ake hawa a je saudiya ba babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi ya ce maka a agogon da kake sawa da makirfon da kake sawa cikin su ba su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a al'amuran da mutane suke gabatarwa a yau da kullum akwai abin da ake kira al'ada al'ada akwai kuma al'ibada ibada bambanci tsakanin al'ibada da kuma al'ada shi al'ibada ta kana maslahatu kubra Wani shi yake kira ibada ita kuma al'ada shi ne ma kana maslahatu kubra shauyi duk abin da asalin abin da ya sa ake yin shi ko da lahira ne wannan sunansa tsada duk abin da ai salon abin da yasa ake yin shi ya ce wannan sun al'ada ta haka yanzu misali idan ka ɗauki sama asalin abin da yasa aka yi jirgin sama shi ke do mutane ya maslahohin su ya yau da gobe wannan shi ne dalilin da yasa aka yi a jirgin sama amma lokacin da mutum zai yi maulidi kaga wannan yana yi ne domin ya samu wani lada na musamman kisa wannan ya zama bid'a wannan kuma ba zai zama bid'a ba sannan daga cikin abin da malamai suke faɗa shi ne bid'a tana shiga cikin asalin ibada ne amma bid'a ba ta shiga cikin wasa'ilul ibadat ko kuma wasa'ilul ibadat ana abin da yake kaiwa zuwa ga ibada amma ba shi asalin ibadar ba wannan bid'a ba ta shiga ciki to da haka kaga yanzu kuskure ne ka ce makirfon da mutum zai rike bid'a ce saboda ne saboda ita makirfon ba ibada ba ce a asalinta wasa'ilul ibada ce ko wasa'ilul ibada ana za ta taimaka ne wajen gabatar da ibada kuma ba ibada ba ce ina fatan mun fahimci wannan bambance-bambancen guda biyu tsakanin a al'ada da kuma tsakanin sada akwai wani abu da malamai suke malamai masu son zuciya suke haɗawa tsakanin maslaha mursala da kuma a bid'a ita bid'a ba ta da asali kwata-kwata a cikin ita kuma maslaha mursala ko da babu dalili yankakki a kanta amma akwai dalili wanda ke nuni cewa ga jinsi tsada kamar yanzu misali mutane da yawa suna yin magana a kan cewa don kun ce maulidi a ne da za ku ce game da musabaka alkur'ani ita ma babu ita a zamanin annabi sallallahu kuma babu wani hadisi wanda ya tabbatar da da za ku iya cewa game game da sabaka alkur'ani amsa da za a iya faɗa shi ba ma'anar ingantacce wanda ya yi magana a kan musabaka alkur'ani amma akwai nusu waɗanda za a iya amfani da su don fahimtar cewa musabaka alkur'ani za ta iya zama abin su ana yanzu nusu da suka suka tabbatar da cewa a kwaɗaitar da mutane wajen karatun alkur'ani da karatun alkur'ani kaga musabaka alkur'ani abin da ta kunsa ke zabar da yara wajen karanta alkur'ani wannan kuma akwai nasu yawa waɗanda suke tabbatar da haka sannan abu na biyu shine a kasancewar jinsin musabaka akwai shi a ciki ana akwai guraren da hadisi suka tabbatar da musabaka tsakanin dokuna da kuma musabaka tsakanin wasu daga cikin abubuwa waɗanda ake amfani da su kaga in ka duba sai ka gaji musabaka akwai a musulunci yasa sai ɗaya daga cikin alaman da muke tare da su sai bayani akan cewa hatta ita kanta musabaka alƙur'anin akwai gurin da za ta iya zama bid'a ko ta zama haramun ya ce kamar yanzu musabakar da ya suke wanda ya riga ya haddace Qur'ani ya kammala haddasa komai da komai sai na yin musabaka tsakaninsa da wani sannan ita ma musabaka a samun tasgaro ko dalilin da zai tabbatar da ita saboda galibi za ka ga 'yan mutane suna musabaka inda wani zai ko ya fi sannan kuma idan sai suke takara izinin sai su a ce a danna wani danja uku ka danna mai danja ɗaya ko kuma ma ka a danna mai to kaga sai ya zama asalin manufar da ta sa ake yin musabaka tana nema ya zama tashi a same ina fatan mun gane ka yana da tsananin amfani mu bambanci tsakanin bid'a maslaha mursala wani da yawa idan ana magana akan maulidi idan ya zo zai ce maka ai abin da yake ciki ce da kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da karatun hadisi a ita ibada kafin ta zama ibada dole sai ta zama kai tiket da nau'inta da adadinta akwai shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an kace saboda maulidi kafin qur'ani ake yi da kuma zikirai zai zama ibada wannan zai sa za ka iya halatta abubuwa da yawa a ciki ka gare daga cikin za a yi sai laifin wanda ya tsalla a za a raka a shi ta shi da laifi a kan wannan ka'idar da mutum saboda idan kai sallah a za a raka a shi da za ka yi karatu a ƙur'ani ne za ka yi subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal azim a cikin da amma tun da waccan bai halatta ba to wannan shi ma ba zai halatta ba abdullahi dan mas'ud ya ga wasu mutane sun taru a guri guda dole ya ce musu ku yi tasbi halili ta ɗan masu dan su ba malamai yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna nan amma kuke tarar da wannan ai alkhairi da fa yace ai da yawa mutum ne nufa alkhairi ko zai ƙara sagon daga cikin dalilai mafi kusa waɗanda za su nuna mana cewa ba dan abu ya zama mai cike ba wai sai abu ya zama mara kyau ne zai zama bid'a ba annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda yake kirwa addu'a ita mata ya ce aman sadiqal silka wa bi nabiyyika allazi arsalta sai ce wa bi rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce mata a ya ce wa bi nabiyyika allazi arsalta yanzu da annabiyu rasul wane ne ya fi daraja an rasul ma arsalna namin ƙablika in rasulin ala nabiyyin kaga Allah ya fara gabatar da a rasul kafin annabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba ita ce kalmar da ya niya ba yasa ya gyara masa ya ce ba ar-rasul ko bi nabiyyi kan ladhi arsalta Allah ya ba mu da ci amma kuma al-hadith salih salih nasiha تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. آه. نعم قلنا قالوا قالوا يا رسول الله نعم قال لله أبي ولرسول ولأئمة وعامته نعم hadisu al-asalis hadisi na uku addinun nasiha ana addini nasiha ne an tamimu dari radiyallahu anhu tamimu dari yana daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wasu malaman suka faɗa ya musulunta a shekara ta shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar yadda suke cewa mutanen da ake ce musu alu a cikin larabawa duka na daga ciki mu dari idan ka koma ilimin ulumul hadith ake kawo riwayatul akabir asagir ana kawo misalin dari saboda annabi sallallahu ya rawaita hadisi akwai hadisin da saka wanda mu dari wata rana suna tafiya a cikin ruwa jirgin ruwan yawanci kalar da su wani waje sai suka ga wani abu ne kiba saboda haka sai yake ba wa annabi sallallahu labari ko kuma annabi ya hakaito wa sahabbansa wannan labarin saboda haka sai suke cewa annabi sallallahu ya yi ruwaya daga wajen tamim addari a tamim addari yana daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam masu kari masu daraja kamar yadda alaman tarihi suka faɗa a ya rasu a shekara ta arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ibn dari ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah yana cewa addinin da ya faɗa hasko ana addini qalu liman ya rasulullah suka ce ya manzan Allah addini da siha ne gawa sai ya ce lillahi Allah imanar nasiha ga Allah imanarsa a yayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anar nasiha ga Allah maɗaukai wani kitabi ine ne ma'anar biyayya a nasiha ga littafin Allah kuma shi ne kristosin ɗinka ya zama shi ne abin da za ka dinga koma a gare shi shi ne ma'anar a wani kitabi wani rasu wani rasu yana nufin addini ke ne ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi shi ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama za ka gabatar da maganar sa za ka gaba ba zai taɓa yiwa ka gabatar da maganar wani akan maganar sa da Allah ya ce a suratul nisa'i ko la wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka kima shajara bainahum rantsuwa da ubangijinka ba ya su taɓa yin imani ba har sai samar da kai mai hukunci a tsakaninsu abin da ya faru daga gari in malayi biyu dukiya kusurin harajen in ma tsabai ta wayu sallimu kasu shi zama annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai aka faɗe shi baka da wata tace kawai ka sallama ka yadda cewa shi za a gabatar akan kuka wali a'immatil musulmi sannan addini nasiha ne ga a'immatil muslimin da shugabannin musulmi abin da ake nufi da nasiha ne ga shugabannin musulmai shi ne ya zamanto idan Allah ya sa wani shugaba a kanka yi masa jiyayya. idan Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da shugaba a kansa kai masa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana tsa al'amira fa kada tsa'ani wanda ya biyayya ga shugaba ma ya bi man asal amira fa kada asani duk wanda kuma ya saba wa shugaba ni ma ya saba min a Annabi sallallahu alaihi wa sallam a gurare da yawa ya karfafa gwiwa wajen yin ƙiyayya ga shugabanni da kuma rashin fito na fito akwai ƙa'ida mai mahimmancin gaske wacce ya kamata mutane su gane Kusa kuma rashin kwanin wannan ƙa'ida ita ce ta haifar da boko haram ɗalibin shugabanni mutanen banza ne tsilli-tsilli galibi galibi da kyar mutumin kirki ya zama shugaba da wahalar gaske wannan kuma idan ka bi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka gane haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi wa yake cewa kunu umara a min ba'di akhiruna as-salata an awqatiha sallu as-salata waqtiha waj'alu salatakum a annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akwai shugabanni za su fi a bayana masa yin sallah a kan lokaci haka idan kuka tashi yi sallah a lokacin ta so za su yi sallah sai kuma yadda sallah ku a matsayin nafila annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa fa innahu tafas wanda ya rayu rayuwa mai tsawo a cikin sabani Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi cewa tahris ala al-ib kama bani ni'matul murbi'a wa bi Ise da sanni za ku yi kwaɗayin shugabanci a wasu ta ko ama amma ƙarshe shugabancin zai zama na dama ni'matul a madalla da darɓar da za a samu kafin abin da zai biyo baya na hisabi samu na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam har wasu a sa ta hana su ta hana su da Abu Zar ya Aba Zarri araka da'ika fala taliyanna alasni ita ya kai Abu Zarri al-Ghifari a ganin kana da rauni kuma mutum bi kaga abu zarar gifayi ya ka kalla a ƙi wannan iska a inda zai shigo za a iya ci kwari shi a ƙi da abu zarar da halatta naira ɗaya ka batin duk abin da ka samu ka kashe su a rana in kuma ka sake ka bar su to kana cikin yakni zuna zaba alfizzata wala ƙona hafiz amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ya shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abdurrahman ya tasara saka in ha. in wa'in lamdas in a tafka min gari matsala in ta alaiha idan aka taɓa neman shugabanci idan ka nemi shugabanci ba tare da idan ka nemi shugabanci Allah zai baka da shi sai ga ana ta samun idan kuma shugabanci sa maka yi to sai Allah ya ce talibi idan kuka duba shugabanni ba mutane suna tsallake kulafa'un rashi idan kuka gama da kula kulafa'un rashi ana ta arba'in kenan hakan ne zo ya karasa watannin kamar ba galibi mutane wannan yana daga cikin dalilan da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dinga maimaita aibi daga shugabani a hadisi yawa saboda yanayin su aga bayan Hassan ya gama sai Muawiya bin Abi kuma da Muawiya bin Abi an Abi yayi ko ta baki a sai ɗaya da ya yi Allah ya masa rahama shi ya ɗauko ɗansa ya zi masa mu baya a tun yana raye yana raye ya masa mu baya akwai sahabbai a sallallahu alaihi wa sallam a lokacin waɗanda a basa. an haife shi a shekara ta ashirin da biyar ashirin da shida amanin a Usman radiyallahu anhu bayan Muawiya bin abis kan ya kammala shekara ta ta ɗaya ke ba ji, shi Yazidu shekaru uku ya yi a mulki a kowace shekara akwai bala'in kaga mutanen Madina suka ƙi mai mubaya ya halatta Madina na kwanaki aka dinga kashe sahabbai aka kuma halatta matansu an kashe dubunnan mutane sun fi saboda kawai ba su mai baya ba ɗaya daga cikin shekarunsa kuma aka jefi aba da makami sannan shekararsa kuma ta uku ma aka sauce a karbala ku dama ya ce ta sittin da ya bar duk ban kawo muku guda ukun a jera ba a ganin na Madina shi na na kama shi na ƙarshe. Ala kulli hal Yazid ya kammala cikinsa wanda duk da wannan ta'asar da ya yi guda uku kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa ya ce la nasubbu ala nufi." ba za mu zage shi ba kuma ba za mu ba ma san shi saboda akwai hadisi ya ɗaya wanda zai ta wanda zai yi magana akan ya ji kawo ya dole ya shi da nan sallallahu alaihi wa sallam ya ce awwal jayshin yaghzabu kiyamah farkon rundunar da za ta fara ya ɗauku da an gafarta mata kuma Yazidi yana ci wannan hadisin guda ɗaya da dalilin da ya sa alaman halus suna ba sa kuna nan maganganu a kan yazid bayan yazid ya bar duniya ya ka sa ya tussani wanda shi ya tussani ɗaya ne ga mu'awu ya bin yazid ne ya. sai kwana arba'in ne kusan kwanaki arba'in da ya yi a rashin lafiya da aka da ya zo zai mutu sai aka ce masa na wani waliyul ahad a duka kwanakin da bai ji daɗi ba haka ba zai yadda kuma ya ɗaunoyi bai ji daɗi a duniya ba kuma ɗaunoyin wani bayan ya mutu ko shi bai sa kowa ba haka sai aka jawo farwan bin al-Hakam shi ba ci wuya sai aka jawo shi aka ce so ya zama shugaba shi marwan bin al-hakam an yi alkawari da shi cewa idan ya zama halifanci ke bawa Khalid bin Yazid bin Muawiya shi bawa ya zama shugaba amma bayan ya ɗare kan kujerar teji yana so zamanto wannan mulkin ya ci gaba da zama a ciki haka sai ya dinga ɓata shi Khalid bin Yazid bin Muawiya din a cikin mutane, saboda kada mutane ya zamanto cewa kushi suke baya saboda haka sai ya yi wilayatul ahad da ɗansa Abdulmalik bin Marwan shi Abdulmalik bin Marwan da aka sanya masa wilayatul ahad kuskuren da shi kuma Marwan bin Hakam yayi ya auri mahaifiyar Khalid din ina tare ita kuma tun da ta ga ta take take shi ba zai ba wa ɗanta mulki ba yana bacci kashe shi ta haka abdulmalik bin marwan ya hau mulki ya so ya ɗaufan sa a kan aka ce ba ka ɗaufan sa a kan tarihi zai rubuta cikin mace a banka ta kaga akwai matsala so ya yadda ɗaukansa a kanta kuma duk da haka sai da tarihin ta rubuta haka So shi abdulmalik bin marwan a sa ne Hajjiyar bin yusuf wanda shi Hajjiyar bin yusuf a sakafi ba taɓa yin wanda da ya zubar da jini Allah ne mafi sani wani malami da ya koyar da mu tarihi a lokacin da aka haife shi ba haka ma mutum huta mai akai aka ce zai zubar da ji Shajjaj bin Yusuf akwai sahabbai ma da ya kashe shi ne ajalin Abdullahi bin Umar sannan kuma lokacin da aka tura shi gwamna kira. dubarsa ta farko dama ba bismillah na alhamdulillah kuma ko ya fara da ya ahalal iraq ya ahalal nifaqi wa shifa ya ce akwai wasu kawuna da ya gani a masallacin nan sunnu ta haka sai da ya sassara kan wasu matan na ya fara ya fara wakilci takatu ma idan ya tura fatirin gari na zagaya zai ce kawai wanda aka ga ya fito a zo da kanshi aka yi da cikin abubuwa na ban mamaki wanda su banu umayya dan an ce banu umayya daga muawiya bin abi sufyan har zuwa farwan bin al-hakam duk zuriya ɗaya ce Ina aka zo hudu ba za su zagi su tsaye na ali kan mumbai har abdulmalik bin marwan ya kammala mulkin sa 'ya'yansa guda biyu suka yi kuma allah ya kawo mutum ya shi Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ya kwatanta adalci dan ba wani wanda zaka samu cikin mai kai zaka iya ambata a cikin dole balo ya da Umar bin Abdul Aziz shi ne farkon wanda ya sanya wannan aya ana karanta ta a hudu ba inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba daidai gurin ya zage su sidina Ali cikin nan gurin haka dai daular banu umayyan ta ci gaba da tafiya a dai sun a garuruwa duk da matsalolin da su har dai ƙarshe aka samu jikin abdullahi bin abbas aka shirya juyin mulki shekara ta ɗari da talatin da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam aka suka juye suka suka suka shirya juyin mulki waɗanda bayan sun shi wannan juyin mulkin suka ci tara, bayan sun ci tara aka sanya abu abdullahi saffa kuma shi ne shugaba na farko shi abin da yasa ake ce mai saffa shi ne saboda yawan zubar da yasa ake ce mai saffa kuma duka jikokin abdullahi dan abbas yasa ma ake cewa daular daular abbasita an ce shi abu abdullahi saffa ya taɓa wa gaba ɗaya ragowar banu umayya halima haka da ya tattara su guri guda suka haɗu a cikin guda akwai wani mawaƙinsa wanda ake ce masa hey ke masa waƙa ya ce masa in rijis saifa warfa al'akwa hatta latara ko ƙazari ha ita duk wanda suka halarci wannan walima sai da aka kashe in ya inganta yadda shalabi ya kawo a cikin hatta ta tarihin musulunci an ce zamanin daular Abbasi a farko bambanta yadda suka dinga haƙo 'yan adawa 'yan daular banu umayya daga kabari wani ma ƙoƙon kanshi za a samu sai mai bulala sai a koma da shi to shi abu abdullahi saffa ya yi sa har zuwa ɗari da talatin shi abu ja'far al-mansur ya ansa wanda shi abu ja'far al-mansur gaskiya mutumin kirki ne a zamanin sa ne shine ya bawa imam malik shawara cewa yi muwadda kamar yadda sun ce su ɗan muwadda daga wajen abu ja'far al-mansur ya samu asali saboda cewa ya yi da shi ya wallafa littafi wanda a ciki babu shawaz suna Abbas babu rukas ibn Mas'u, babu ta ibn Umar ya ce wa waqtu tawfi'an a daidaita shi da zai zama tsakashi ya wallafa mu wata Ya Abu Ja'far mansur ya ci gaba da mulkin sa har zuwa shekara ta ɗari da hamsin da takwas sai a ɗansa almahadi ya zama gaba a shekara ta ɗari da hamsin da takwas wanda shi ma mahadi ne akwai abubuwa na shararanci da aka yi a zamaninsa sannan shi kuma da zai bar duniya sai ya sanya mutum biyu ‘ya'yansa a matsayin su za su zama auliya ul'ahad ya sanya adi ya kuma sanya haruna rashi almahadi ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara so da hadi ya hau kamar yadda suka faɗa malaman tarihi sunan mahaifiyarsu ɗaya ne da haruna rashi sunan ta khairuzan yana ɗan shigan masa harkokin da haka sai ga kawai ya kamata ya gama da mahaifiyarsa haka da yawa idan zai kai mata abinci yana saka mata guba a ciki ita kuma da ta gane haka ta abincin da ya kai mata sai ta ba kare ko mage ita mata take eh sai masa cin wannan abin da ake faɗa da turanci wakila boyi wakila kiliyu sai ta haɗa baki ɗaya daga cikin bayan samata tana akan makoshin suna bacci da mutu to shi shekara ɗaya ya yi kawai saboda ya so ya hallaka baban shi sai ta hallaka shi a shekara ta ɗari da saba'in sai haruna rashid ya zama hali haruna rashid yana da abubuwa da yawa gaskiya na alkhairai inda kusa a zamanin sa ne aka kammala wallafa mu da aka fara a zamanin kakan shi abu ja'far masu ya yi abubuwa na alkhairai da yawa sai dai kurkuskure babba da ya yi kamar yadda suke cewa farkon wanda ya sanya wilayatul ahad ana ya sanya masu jiran gado guda uku yasa al'amin kuma mahamun kuma motarsu kuskuren da ya yi shi ne mahamun a mahaifiyarsa baiwa ce sunanta marajin kuma al'amin mahaifiyarsa ya ce ya sarauta ce sunanta zubaida amma mamun shi ne babba al'amin kuma shi ne ƙarari ya gabatar da ɗan ya a ɗaukakan ɗan baiwa wannan mamun ɗin da al'amin ɗin da kuke ji Ke imamu malik ya ce al'ilmu yau ta walaya ce a kansu lokacin da aka kira shi aka ce zo gida ya koyar da su karatu ya rubuta wa mahaifinsa haruna rashid iska ilmu yuta wala ya'ti amma duk da mu waɗannan da suka haddace nan abin da babansu ya yi na kifi a karami akan kan babba sai da ya jawo bayan haruna rasu a shekara ta 193 ya jawo suka alamin ya ɗare kan karaga ya jawo suka yi ta yaƙi a tsakaninsu sai da ma'amun ɗin ya yanko kan ɗan uwanshi al'amin shi da samu halitta wanda ya zo ya ajiye a gaban zubaida mahaifiya al'amitin da albai ya haye mulki shi ma'amun ya yi mulki daga shekara ta ɗaya da tafi zuwa ɗari biyu da goma sha takwas shekaru ishirin daidai kenan a zamaninsa ne aka samu fit wanda a wannan zamanin imamu ahmad aka dinga musu azaba saboda ba su yadda halittar halittarsa aka yi ba so dai haka dai aka ci gaba da tafiya ya zama dama bayan ma'amun ya su. shi ma'amun kafin yaban mulki sai sa ɗansa abbas cewa idan mutum ya gama ya bashi Kuma motarsa yana hawa shi ma ya ji kwaɗayin mulkin ya kamata ya ci gaba da zama a iya shi ba zuriyar ɗan uwan shi saboda haka ya kama Abbas din ya saka shi a ɗaki ya daina ba shi abin ruwa har sai da ya mutu haka shi ma kafin ya ban mulki sai ya yi wasiya cewa ɗansa alwace ke zai zama shi kaɗan kawo muku wannan tarihin ne kaɗan duka waɗannan da na kawo muku suna cikin ƙorar mufassala don ku gane yaya shugabanci yake yaya bala'in da yake ciki idan waɗannan duka jikokin sahabbai ne da 'ya'yan sahabbai sun yi irin waɗannan abubuwa to yanzu duk abubuwan da shugabanni kuka ga suna yi na gamawa da duk da ya kawo musu mushkila kada ya zamanto kun yi mamaki yasa nake maimaita wannan ka'ida ta cewa galibi shugabanni za ka samu yasa wanda ya karanta tarihin musulunci kyau zai wani damu ba idan ya ga shugaba yana gaisa da mace wannan ko jumla ɗaya bai ce na rubuta ba Allah ko ka ga wai shugaba yaron kuma mace ma yawanci a shirare ne shi ne ma'anar fa innahu man ya ishi kun fasa ya rafi lafan kafe wannan shi ne ma'anarsa wanda ya rayu daga cikin ku zai ga saɓani mai yawa ko a ce wai ya kawurku zo wai kana rubutu a facebook kan gaskiya rashin kyaman mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammati sannan kuma addini na nasiha ne ragowar musulmai abin da ake nufi da gama garin musulmai su ma siha ne garin ne, ai musu mu'amala mai kyau yana da kyau idan kana mu'amala da mutane ai musu mu'amala a matsayin su na yan adam ko da Allah subhanahu wataala ya kaddara shi ma ta fi mutum ko ka fi ko kai dan mulki ne shi ba ɗan mulki bane ka dinga tuna cewa ku duka yan adam ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna haka dan adam yana daga cikin waɗanda mafi girman halittun da Allah mafi darajar halittun da Allah ya halitta duk mutumin da zai yi wa ɗan adam mu'amala wacce ta saba wa girmamawa da karramawa za su shiya ba ko yaro ne ɗan ƙarami da wanda zai daka mai tsawa ita kai ta suka ba mu waje da kuma wanda zai jawo shi a jiki ba ɗaya suka ba ta su rabi rawahu muslim muslim ha ramin الحديث الرابع العمل الذي أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعرابي صلى الله عليه وسلم فقال أني عمل أني على عمل عمل دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك شيئا وتكفى المرأة تؤدي زكاة المفطر وتصوم رمضان قال والذي نفس يده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا al'amarin labiyu da sun janna wannan hadisi yana bayani game da aikin da zai iya shiga da kai aljanna an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya dade shi abu hurairah sun yi sabani da su ɗin shi da tun da annabi sallallahu ya lakaba mai wannan sunan sunan shi ya tsaya wasu sun ce asalin sunansa a jahiliya abdisham amma da ya zama musulunci an ya koma abdurrahman bin sakar ko saboda haka abu huraira ya musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira saboda haka ya yi shekaru hudu ne a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya amma suna cewa ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku abu huraira shi hafizul umma ana duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da rabin hadisi anna na aisha bata kai rabin hadisi abu ya rawaito hadisai yar 374 daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka shine hatijul umma a tun lokacin yana raye mutane suke mai inkari game da yadda ya fi yawan hadisi wanda kuma abu huraira ya faɗi dalilai guda biyu waɗanda suka sa ya rawaito hadisi dalilin farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sashi ya mayafin mayafinsa ya mai addu'a ya yafa mayafin inda ya yafa mayafin na shi kenan duk abin da ya ji baya mantawa wannan shine dalili na farko dalili na biyu kuma shi ne kamar yadda ya faɗa mutanen madina da mutanen makka da yawa su shagala da kasuwanci neman abin dukiya amma abu hurairah kane ya fi shi alamin ibadani shi da ya samu abin da zai cika kawai ya gama to yana da a annabi sallallahu alaihi wa sallam har sai da ya jaraba wani sahabi ma wani lokaci ya tambaye shi ya ce mai wacce a raka isha annabi sallallahu alaihi wace wacce sura ya karanta shi sahabin ya ce ya manta ya ce baka je sallah bane ya ce ya je ko raira ya ce mai sura kaza da kaza ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa albarka a waita tarihi suna cewa ya rasu a shekara ta takwas kuma suka ce a shekara ta tara ana bayan ya yi wa nana aisha sallah ta gawa a wata shekara ma ya mata sallah ta hamsin da bakwai ga bayan shekara ɗaya shi ma ya bar ita yace a ta arabiyun annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban kauye ya zo ji a nan sassalam ya ce mata sullani ala amalin idza amintu da kaltoci a nuna min wani abu wanda in dai na yi zan shiga aljanna halatta abudullaha wala tush ya ce ka bauta wa Allah kada ka yi shirka da shi kwata-kwata ya ce kada ka yi shirka da shi kwata-kwata ma'anarsa wasu abubuwa wanda zai jawo kaɗa Allah da wani tsaye kada ya zamanto misali a nemi taimako a wajen wanda ba Allah ba kada wani abun ka ya faɗi ka kira su ɗan wani kada ka yi yanka a wanda ba Allah su subhanahu wa ta'ala ba wannan shi ke cika tauhi wa tuqimu salatal maktuba da yadda sallah wacce Allah ya wajen maka za mu gani a shari'a za a cewa ka yi sallah sai dai a ce ka tsayar da sallah saboda akwai bambanci tsakanin yin sallah da kuma tsayar da sallah kaga yin sallah kawai yana nufin ka yi tsayar yadda ka ga dama amma tsayar da sallah kuma yadda malamai suke cewa ya kunshi abubuwa guda biyu akwai ikama zahira akwai ikama batina ikama zahira yana nufin cewa ta yi sallah da rukunanta da sharuɗanta haka akwai hadisin da yake mashuri na na ustala ko wanda ya zo ya salla a gaba a nausar sallah annabi ya ce kai ya kaka yi sallah dan ba kai sallah ba ya sake ya ce a ah, ka je ka ƙara yin sallah saboda ba kai sallah ba akwai kuma iqama ina sai kuma iqama ita ce ya zamanto yana halarto da abin da yake yi a cikin sallarsa ana ya zamanto lokacin da yake sallah yana tuna abin da yake yi na sallah kamar yadda ya zo a hadisi akwai wanda zai yi sallah babu abin da zai riska a sallah shi sai ɗaya bisa goma akwai wanda zai riski ɗaya bisa tara akwai wanda zai riski ɗaya bisa takwas akwai wanda a ɗaya bisa ashirin zai riska wannan shi ake kira ikama batina sai ce wato atis zakatal mafus ka ba da zakka wacce Allah ya wajabta maka idan aka ce zakka ana nufin haƙƙi da mutum zai fitar da dukiyarsa da ta kai lissafi wani lokaci wanda yake ke fitacci ba da zakka wajibi ne kuma yana daga cikin rukunan mutum ya ce wata su ramadan kuma ka azumci watan ramadan azumtar watan ramadan abin da yake nufi shi ne ya zamanto cewa a dan ramadan ya zo daga farkonsa har zuwa ƙarshen ka yi don kuma kai rashin lafiya ko kuma ya zamanto cewa a kayi tafiya na karama kuma yadda ya zo a hadisi kuma yadda ya zo aya a suratul baqara kuma kana maridan aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra wanda ya tafiya ko kuma ya rashin lafiya ko ya rama a wasu kwanakin na gaba kala sai balaraban kawai ya ce tsallabi na na rantse da wanda raina yake a hannunsa la azidu ala hadha shay'an da wannan abubuwan da annabi ya faɗa min guda hudu cin ibada ba shirka tsayar da sallah ba da zakka azumin ramadan ce ba zan ƙara komai ba kuma ba zan rage ko alamma walla da mutumin ya ba da baya قال nabi sallallahu alaihi عليه وسلم manzo زال tsira da aminci شاء الله a gare shi yace an sarrahu an yanzu a ila rajulin min ahli janna wanda yake so ya ga dan aljanna fal yanzu ila haza wannan mutum wannan hadisin cikin abubuwan da za mu fa'idanta da su a cikin hadisin shi ne, tun mutumin da ya tsaya a farallai ya su yadda ya kamata, ko da baya aikata na fulfilin zai iya shiga aljanna wannan yana daga cikin abubuwan da za mu fa'idan da su a cikin wannan hadisi saboda haka yanzu idan mutum ya tsayar da salloli ya ba da zakka ya azumin watan ramadan ya tsaya baya shirka ta wannan zai iya sawa ya shi aljanna ko da baya sallar dare ko da baya na kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin hadisin kudusi kama taqarraba ab ilayya min mimma su alai babu abin da na fi so da bawa na ya kusance ni da abin da na a masa saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa duk abin da yake na nafin ce ana yin su a matsayin uku amma ba su daga cikin abubuwan da in mutum bai yi su ba shi zama ya samu tasgaro mutukar ya cika rallansa da kuma sununinsa amma yadda aka rawaito daga saba annabi sallallahu alaihi wa da yawa suna fatan ya zamanto a samu wani balaraban kauye ya zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa tambaya saboda galibi larabawan kawai idan suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya za ka samu cewa wani abin da sahabbai suke jin nauyin tambaya annabi sallallahu alaihi sallam sai ka ga wannan larabawan kauyen saboda ba ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam baya musu kwarjini kamar yadda yake yi wa ragowar sahabbai kwarjini sai ka ga su ba sa jin tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da suke da nauyi malam yake cewa muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisin wannan yana daga cikin mafi kololuwa wajen ingancin hadisi ke zamanto bukhari da muslim sun haɗu a kan rawaitar hadisi a darajojin hadisai guda bakwai babu hadisi wannan daraja subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu tashi daga hadisin a Sufyan shine Abdullahi as-Sa'di insha Allah ta'ala a kafin lokacin da za mu ci gaba da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Tsofta Allah ya saka da alkhairi an saurari karatu a cikin littafin na ke gabanmu wata